barkan da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 24 ga watan zulhijja karshe karshen wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na goma ga watan hudu shekara ta tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka riyadu salihi ina mana fatan mun yi sallah lafiya kuma Allah ya karba mana dukkan ayyukanmu da muka aiwatar na faɗa haka dan saboda kokin tun da aka yi sallah bauta ba barka da sallah kuma ba shi tsufa za mu tashi hadisi na biyu idan ban manta ba a cikin babu tauba وعن أبي سعيد الخدري رضي الله وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال حديثي أنكر أبو سعيد shi abu sa'id alkuniyarsa kenan amma sunansa shine sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri Allah shi kare da a gare shi yace lalle manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya ce kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan kana fi man kana qablakum ya kasance cikin al'ummar da suke kafin ku rajulan rajulun an samu wani mutum shi wannan mutum katala tis'atan wa tis'ina nafsan ya kashe rai dai dai har 99 fata'ala an a'lami ahli al-ard sai yace a nuna masa mafiya ilimi a wannan zamani fadulla ala sai aka nuna masa wani mutum mai shagaltuwa da ibada watakila ya killace kansa a wani wuri ibada kawai yake sai bisa ga tsammani wannan shi yafi kowa sani shi yafi kowa ilimi je kai masa fatawa dangane da barnar da kai fa atahu fa qala sai ya zo wajen sa yace innahu katala tis'atan wa tis'ina nafsan yana mai cewa shi fa ya kashe rayuka 99 kaga mai riwayan hadisi wato sai ya kaito maganar bi dhamiril ghaib amma in ba haka ba inda zai yi kaito maganar kamar yadda mutumin yake da sai ce inni qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan to amma marwayin hadisi baya so ya dangantawa kansa wannan ta'asar ko da ta fuskar bayar da labari da haka sai ya ambace shi da zamirul ghaib innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan ya kace rai dari ba ɗaya fa halahu min tauba kaga duk kamata ya ce fa hal ana min tauba amma sai ce fa halahu min tauba shin waina da tuba fa kala la sai ce wai rai ta tara ai ba kai ba tuba ba wanda zai karɓi tubanka fa katalahu fa kammala bihi bi'a sai ya kashe shi ya cika na dari da shi tunda bai da tuba sai ya kashe ya cika na dari da shi ana nan kuma Tun masala an a'lami ahli arzi sai sai sake tambaya wato zuciyarsa ta sake komawa zuwa ga Allah ya sake tambaya karo na biyu a nuna masa wane ne mafiya ilimin mutanen da ke sararin duniya a lokacin fadulla ala rajulin alim sai aka nuna masa wani mutum masani to anan za a nuna mana bambanci tsakanin ibada da ilimi wato ibada idan mutum rinjayen ibada yayi yawa a kansa ba tare da ilimi ba to baka iya amintuwa da shi cewa zai fada cikin kuskure an gane ko fadulla ala alimin sai aka nuna masa malami fakala sai ya je wurinsa ya ce innahu qatala mi'ata nafsin ya kashe rai ɗari fa hallahu min tauba shi yana da tuba fakala sai ce na'am eh idan ya tuba Allah zai karba wa man yahulu bainahu wa bain tauba yo wai sai shiga tsakaninsa da tuba wane ne zai katangance shi ce idan ya tuba ma ba za a karba ba sai ta in talik ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum yace da shi sai da zan maka shine in kana so tubar ka tununa in salik ila baladi kaza wa je ka gari kaza ko kasa kaza da kaza da kaza da kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah in ka je wannan kasar zaka samu mutane da ba abin da suke shigaltuwa sai ibada sabanin kasar da kake ciki yanzu wanda ta cika makil da masu aikata sako da wuya mutum ya iya samun tabbatacciyar tuba a irin wannan garin da kake ciki da haka dai inda mutane suke masu bautar Allah fa abudillah ma'ahum ka je ka ci gaba da bautar Allah tare da su wala tarji ila ardika fa innaha ardu su kar ka koma garin ku domin garin ku mummunan gari ne dangane da ayyukan ta'asa sun yadu a garin har ma ya zama abin ado har ma ya zama yayi mutum ya zo mai sako kasa akwai inda al'umma take kaiwa wata matuƙa ta lalacewa da aikin sako sai zanto riga ce ta yaki aikin sako sai zanto riga ce ta ado a cikin abokan a ce ai wani yana da girlfriend kaza wato yana da yan mata kaza yana da karo kaza wannan ya cika kenan ya ba su ai wani ya iya damfara ai wani ya iya wayo wani ya iya zalunci wannan ya zama abin yayi to wannan dake nuna lalacewar al'umma idan kai wannan matsayin irin wannan al'ummar ya kamata in kana da hali kai mai addini kai hijira ka koma wani wurin ko da unguwa ce ka canja ai unguwa ana barna kai kai ka kasa gyarawa inda zaka iya kawo gyara kana da falalan masu gyara amma in ka kasa gyarawa kana jin tsoron kai kuma za a tsunduma ka ciki sai kai hijira zuwa wata unguwar in daga wani gari ne sai kai hijira zuwa wani gari domin ka tsira da addinin ka yace ka koma ka dawo garin ku fantalaka hatta idza nasafa tariqa atahu al-maut fantalaka sai ya tsira ya kwashe na je na ya bar garin ya bar wannan kasar bai kai can garin da ya nufata ba hatta izana nasafa tariq har sai lokacin da ya raba hanya tsakiya atahul maut sai mutuwa ta zo ta dauke shi fahtasamat fihi mala'ikatur rahma wa mala'ikatul azab sai mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka fara husuma فقالت ملائكة rahama ملائكة الرحمة سكي تيوا جاء تائبا مقبلا بقلبه bi الله تعالى kace namu ne a bamu ruhinsa a bamu ransa domin ya baro garinsa yana mai fuskantar Allah yana mai tuba daga mummunan aikin da yake ciki wa qalat mala'ikatul azab mala'ikun azaba ko suka ce innahu lam ya'mal khairan qatt suka ce iyakacin sanin mu da shi bai taba aikata alheri ba ko daya ina fata ku fahimta to wannan ke nuna ashe mala'iku ma duk da falalan su da darajar su ba su san gaibu ba domin da sun san abin da zuciyar su ya kunsa na duba da imani da za su faɗa haka amma tun da ba su san abin da ke zuciya ba sai suka kafa hujja dangane da abin da yake sarri sun suna ganin kai kawo ɗansa ba su taɓa ganin ya aikata alheri ba su ko waɗancan ubangiji ya sanar da su cewa ya tuba da haka sai suka tafi sai suka rinka jayayya da juna kan cewa wannan suna cewa namu ne waɗannan kuma suna cewa namu ne an gane ku fa atahum malakun fi surati adamiyyin fa ja'aluhu bainahum ay hakaman sai ga wani mala'ika ya zo musu a sufar dan adam sai bayan Allah da kuke tattauna ne akai aka turo musu alƙali da daure wure musu matsalar su fa ja'aluhu bainahum ay hakaman sai suka sanya shi zanto alqali tsakanin su fa kala sai da su qisu ma bainal ardaini yanzu ga gawar sanan shi a ƙasa ku gwada tsakanin iyakar kasashen guda biyu tunda yanzu ya faɗi ne kan iyaka ya mutu a samu wani tef a auna wani bangare na jikinsa ya fi tsawo a wani sashi na wata ƙasa idan bangaren jikinsa da ya fi tsawo yana ƙasar sabo to kenan a nan wurin mala'ikun azaba sai su ɗauki kayansu idan bangaren jikinsa da ya fi yawa yana bangaren kasar da suke ta tuba ta mutanen kirki to shi kenan mala'ikun rahama sai su dauki kansu qisu ma bainal ne ku gwada tsakanin fadin kasar guda biyu fa ila hima kana adna fa huwa lahu duk inda ya fi kusa da ita to ta yan wannan kasar ce fa sai ko suka gwada fa wajaduhu adna ila al-ardi allati arada sai suka ga ya fi kusata zuwa ga kasar da ya nuface ta ta masu aikin da'a kenan fa qabadatu mala'ikatur rahma sai mala'ikun rahma suka karbi kayan su suka tafi da shi muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin fi sahih a wata riwaya ta Imam bukhari fa kana ila al-qaryati salihati aqraba minha bi shibrin da suka auna sai suka ga ya fi kusantar kasan nan ta gari da gwargwadon ɗani ɗaya wato yawan jikinsa a can ya tsara yawan jikinsa a nan da tsawon mai tsani tsaya fadu ila min ahliha dan haka sai aka masa hukuncin yan wannan kasa ta masu ayyukan da'a wa fi riwayatin fi sahih a wata riwaya ta bukhari fa auha Allah ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an takarrabi ubangiji sai ya wahayi zuwa ga kasar da ke bangaren nan cewa ƙara tsawo yayi wahayi zuwa ga kasar da ke bangaren nan cewa ke kuma kusanto wakala sannan ya ce kai su ma bainahuma wato ku auna tsakanin abin da ke tsakanin kasashen guda biyu fa duhu ila hadhihi aqraba raba shibirin fa ghufira lahu sai aka samu cewa ya fi kusantar kasar da'a din da gwargwadon tsami daya da haka sai aka yi masa gafara wa fi riwayatin a wata riwayan ta daban fa na abi sadrihi na hawa lokacin da suka zo aunawa sai kirjinsa ya karkata zuwa ga inda wannan kasa take ta da'a sai ya kasance can ya fi yawa sai kawai aka saki cikin wato waɗanda aka yi musu gafara duka dai gaba daya hujjar imam an-nahawi nawawi kawo wannan hadisi a nan gurin don ya nuna mana mahimmancin tuba don ya nuna mana mahimmancin komawa ga Allah wannan bawan Allah ku duba tabargazar da yayi rai ɗai ɗai ya kashe har guda nawa har guda ɗari ya kashe casa'in da tara ya zo ya cika na ɗari amma tare da haka ya tuba Allah ya karɓi tubansa kaga kenan wannan ke nuna cewa ashe duk abin da mutum yake yi na ayyukan barna kar ya ce laifinsa sun yawa idan ya tuba Allah ba zai karba ba Allah ce kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kana abin nan da yawa kada saurara yace ya waɗanda suka ya ko bayina waɗanda suka yi wa kawunan su ƙetare iyaka da wuce gona da iri la ta min rahmatillah kar ku dabe tsammani daga rahmar ubangiji duk irin yawan laifinka kada ka ce to ai yanzu ko na tuma ma ba zan rabota ba la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a lallai Allah ta'ala yana gafarta zunubai gaba daya ku duba wannan jumla inna da dukkan taukidi lallai Allah ta'ala yaghfiru dhunuba yana gafarta zunubai ko nan ma ya tsaya ya wadatar domin az-zunub da aka sa alif da lam istigraqiyya ce dukkan nau'i na zunubi Allah na gafartawa tare da haka sai kara taukidi da kalmar jami'a sannan ka jumla ta aliliya ita ke ayar da ita innahu huwal ghafurur rahim ubangiji ta Allah shine mai yawan gafara sannan kuma mai jin kai saboda haka wannan bawan Allah ya tuba Allah madaukakin sarki ya riga ya karbi wato ainihin tubanta. kuma wannan ke nuna mana falalan ilimi kamar yadda muka faɗa tun farko akan falalan shagaltuwa da ibada ba tare da ilimi ba hakika kuskure ne kai ilimi ba ka aiki da shi to kuma haka kuma kuskure ne kana ta ibada ba bisa ka gina ta kan ilimi ba domin ibada da duk ilimi bai shige ta ba akwai tsammanin bida'a za ta fiyawa cikin ta sama da ka tsaya kan sunna haka duk ilimin da ba tudin ya da ilimi da aiki ba to kuma wannan akwai tsammanin wata siffa ta yahudu ta samu mutum malamai ne amma ko ba su aiki da abin da suka sani Allah ya tsare mu gaba da idan muka lura cikin hadisin da yace fi surati in ko fa ja'aluhu bainahum nan ne inda annabi ya tsaya amma kalmar ai hakaman wato fassara ce daga ɗaya daga cikin marwaita hadisi ya nuna wato kamar sun sanya shi alkali ne wannan shine ake kira mudrad a cikin hadisi abinda baya cikin jinsin abinda annabi ya faɗa ɗaya ne cikin marwaita ya ƙara shi ko sahabi ko wanda yake kasa da shi dan fayyace wata ma'ana ko dan istinbati ko dan wata fassara na abin da yazo cikin hadisin dan da annabi ce fa ja'aluhu ku sai suka sanya shi tsakanin su sai su bai faɗi me suka sanya shi din ba shi mai ruwaya na son magana yaran sai sai me ai hakaman ma'ana annabi yana nufin suka sanya shi hakaman mai hukunci ko alƙali an gane ku to kuma da wannan ne jumhurin malamai suka kafa hujja kan cewa ashe idan mutum yayi kisan kai ya tuba Allah na iya karban tubansa sabanin fatawar Abdullahi dan Abbas cikin sahabbai wanda yake ganin cewa duk wanda yayi kisan kai ko ya tuba ba za a karba ba saboda shi ya dogara da faɗin Allah ta'ala a cikin suratul nisa'i wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima ubangiji yake dukkan wanda ya kashe mummune da ganganci fa jazaohu jahannamu khalidan fiha sakamakon sa jahannama zai dawoma a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi Allah yayi fushi da shi wa la'anahu Allah ya la'ance shi wa adda lahu azaban azima Allah ya masa sanadin azaban mai girma Abdullahi da Abbas ce kenan babu tuba duk wanda ya kashe mummune da ganganci duk dan dabar da ya shayar da takobinsa ko baran dabensa da jinin mummuni har ya mutu to ya tabbatar ko ya tuba Allah ba zai karba ba haka Abdullahi da Abbas ce sauran sahabbai suka ce a shi kisan kai ai laifi ne da wannan kisan kai da yake laifi da kuma shirka wannan fa wani girma a matsayin laifi shirka ta fi girma to shirka ba idan mutum ya tuba Allah na karba ballan tana kuma kisan kai sai dai wannan aya tana barazana ne da ambatan narkon azaba cewa hukuncin haka yake da a ce za a zartar sai dai kuma Allah ya riga ya faɗa yace wa yasiru ma duna zalika liman yasha yana iya gafarta abin da bai kai shirka ba dan haka dai dukkan laifi idan mutum ya tuba Allah zai karɓi tubansa sawabin kisan kai ne zina ce shan giya ne ko ma abin da ya fi wannan girma shi ne shirka in dai ka tuba daidai lokacin da ake karban tuba baka kai gargara ba ba sai da mutuwa ta zo ba to wannan ubangiji ala na iya karɓan tuban mutum hadisi na gaba wa na abdullah bin ka'ab bin malik wa kana qa'ida ka'ab radiyallahu anhu min banihi hina amiya an karbo hadisi daga Abdullahi bin Ka'ab wato Abdullahi dan gidan Ka'ab kenan shi kuma Ka'ab ibn Malik wa kana shi Abdullahi din ya kasance qa'ida Ka'ab shine dan jagorar Ka'ab ibn Malik hina min banihi cikin ƴaƴansa hina amiya lokacin da ya makanci wato a tarihin shi Ka'ab bin Malik bayan ya tsufa ko bayan ya manyanta ya makance ya rasa idansa sai zanto ɗansa Abdullahi cikin ƴaƴansa shine dan jagoransa to shi ya jiyo wannan hadisi daga wajen babansa qala yace sami'tu ka'ab ibn malik radiyallahu anhu يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك عبد الله يكي تيوا كعب ابن مالك da kunne na yuhaddithu bi hadithihi yana bayar da labarin kansa hina takallafa an rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yayin da ya kyale annabi bai bi sun fita ba fi wajen fita yakin tabuka wato ka bin malik yana cikin sahabbai waɗanda suke masu daraja masu falala Ga shi an zo yakin tabuka amma ko bai samu damar fita ba ba ya da wani hanzari da shari'a ta yadda ya zauna a gida illa sakaci irin nashi da rinjayen zuciya irin nashi da kasancewar innan nafsal amaratun bisu amma ya da wani hujja me yasa yake fita ya da wannan dalilin qala kabun لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك كعب da kansa yake cewa ban taɓa faci na rabu da annabi ban fita tare da shi ba cikin wani yaki da ya yaje da kansa qattu tunda nake illa fi ghazwati tabuk yakin tabuk ne kawai ban fita ba ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati badarin tare da cewa yakin badar ma fa ban samu zuwa ba wato idan an kirga yaƙe yaƙen da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi gaba daya yaƙi biyu ne ka abdul malik bai je ba na farko yakin badar na biyu kuma shine yakin tabuka yakin badar an yi shi a shekara ta biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam an yi shi a cikin watan ramadana yakin tabuka an yi shi a shekara ta tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kuma an yi shi cikin watan rajab bai samu zuwa yakin badar ba bai kuma samu zuwa yakin tabuka ba to kaga ai wato ya ta sai mutum ya yake yake da annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa haka kawai guda biyu ne kawai bai je ba ai ba karamin rabo bane ba an gane ko yace walam yu'atab ahadun takhallafa anhu ai yakin badar ma ba a zargi dukkan wanda bai je ba wanda duk bai je yakin badar ba ma ba wanda ya zarge shi da haka da ban je yakin badar ba ma ko da dai ban samu falala ba ta waɗanda suka je amma kuma shari'a ba ta saukar da zargi akan wanda bai je ba kuma saboda menene yakin badar ya zo ne bisa ga dace sahabbai ba sa tsammanin ma za a yi yakin ba da ne da yake suka fita ba da haka yace inna ma kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal muslimuna yuriduna ira quraish yace kadai manufar da ta sa annabi fita da gida shi daga gida shi da musulmai yuriduna ira quraish sun fita ne kadai suna so su tare karauka na ƙuraishawa wanda sun dawo daga ƙasar sham za su koma makka sai suka datse musu hanya hatta jama Allah ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad kwatsam sai Allah ya hada su da abokanan adawar su ba tare da an yi alƙawalin haduwa ba wato abin da ya faru shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira shi da sahabbansa zuwa Madina da yawa daga cikin sahabbai sun bar dukiyoyinsu da 'ya'yansu da hannun jarinsu da matansu da gonaki da abin da duk suka mallaka dan kafiran maka bu su yarda ba mutum ya fitar zuciyarsa ba ma kowa ka yi zai fita ba mai rauni bai sai hijira din ba dan an riga an sa zarata a bayan gari da ka fito su mai da kai saboda haka sai wanda ya kirsa da kansa ne zai iya fita ya waɗansu kuma cikin duhun dare za su suna su tafi waɗansu kuma za a tare su a hanya a ce ka fita kai kadai mun yadda amma ka fita da zuciyarka ba mai yadda ba da haka duk dukiyoyin waɗanda suka hijira sai kafiran maka suwa gaji suka mai da su gani ba to sun je madina a cikin wannan hali suna fama da talauci suna fama da bakunci sun yi shekara ta ɗaya a can a cikin ta biyu sai suka samu labarin cewa ga a yare na fataki mutanen makka karkashin jagorancin abu safiyan sun je kasar sham sun je sun yi harkar kasuwanci sun sayar da haja sun sayo wata za su tafi makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai kenan ta faɗi ga sassa sai mu je mu tare su mu kwace duk dukiyar da ke wurin su a madadin tamu da aka kwace mana a ina a makka dan Allah abin da suka yi adalci ne ko zalunci ne adalci ne wannan na kawo wannan dan masu zargin addinin musulunci da cewa addini ne cin jini duk iyake-iyaken da addinin musulunci yake shi aka zalunta yana yi kwato haƙƙi ne sai kuma yada shari'ar Allah dan aiwaci dan adam gata a tsamin shi daga cikin duhun jahilci da kafirci zuwa ga hasken addini da imani wannan kuma gata aka wa bil adama dan haka ma idan aka je ba a tilasta ahlul kitab yahudu da nasara cewa dole sai musulunci a idan sun ga dama sai musulunci in sun ga dama su tsaya kan kiristancin su amma za su ba da jizya kaga kenan ba wai bukatan bane ba zubar da jini in ba haka ba ai kaunar wahidan sai a ce a yake su ba a bukatan su faɗi kalmar shahada ba a bukatan su bayar da jizya amma tunda musulunci addini ne na adalci bai ce haka ba a takaice sai sahabbai suka fito daga makka suka tafi suka tsare suka nufi badar badar din kuma wato wani wuri ne da ka iya cewa yana wato ainihin kamar yammacin ko yamma maso kudancin garin madina wanda can ne hanya take wanda idan mutum ya taso daga sham zai bi ta can ne ya gangare ya tafi makka tunda kun san ita madina tana kudancin garin makka ita kuma sham kuma ita madina kai nufin tana arewacin tana arewacin garin makka ita kuma kasar sham tana arewacin garin madina ce kenan dukkan mutumin da ya taso daga makka zai je sham sai ya fita ina kenan sai ya fita jikin madina ko ta cikin ta ko kuma ya fita ta jikin badar wanda tsakanin badar da madina kilomita 70 ne ko nawa makamancin haka dan badar din sunan rijiya ne a wajen rijiyar wajen ita ake sa aka sa suna badar to sai sahabbai suka zo suka ji labarin mutanen nan sun dawo dama ai ba za su biyo cikin garin Madina sun san garin a adawar su da haka za su dan ba da rata da kamar kilomita 70 ko 60 sai annabi ce mu je mu tare su a can inda suke tsammanin za su bi idan mun tare su a can gurin to shikenan sai mu kwace dukiyoyin su amma da duk wanda aka kwace mana sai sahabbai suka fita dare uku da goma sha ba su fita da niyyar yaki ba dawakai guda biyu duka rakuma ba su fi saba'in ba mutum uku uku biyu biyu aka rinka hada su akan rakumi daya cewa idan ɗaya ya hau an yi tafiya ya an dan abin nan ya sauka sai wani ya hau wani ya sauka wani ya hau hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bashi rakumi ɗaya bai shiga cikin kansa sai da aka hada shi da Ali bin Abi Talib da Abu Lubaba su uku rakumi ɗaya idan annabi ya hau ya yi kilomita daya ya sauka Ali bin Abi Talib ya hau kilomita daya ya sauka Abu Lubaba ya hau ya sauka har suka yanke shawara suka ce da annabi Allah mu mun yafi haura kuma kai kadai manzo Allah sallallahu ce ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna minkuma ajra aw kama qala sallallahu alaihi yace ai ba ku fi ni karfi da karsashi ba dan me za ku ce kun yafe mun sannan kuma ni ban fi ku a ba ku fi ni kuma kwadayin lada ba yadda kuke kwadayin lada kan tafiya kasa ni ma ina kwadayi sallallahu alaihi wasallam haka suka ce a ce lokacin da annabi ke wannan shawara waɗansu yan kunji kunji sun saci maganar annabi sai suka yi mazasar da ya suka faɗa abu fiye cewa to ahir da kanka ga annabi nan zai tare ka shi da sahabbansa sun fito ku kawai za su kawo farmaki da Abu Sufyan ya samu wannan labari sai ya samu dan aike daga can gwanin hawa doki a akan rakumi ya garzayar da ce ce in ka je ka faɗa mutanen Makka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun fito za su kwace ta saboda da aka ja ka faɗa mutanen maka aka yi ce lakwa aka tara ƙarfi sojojin yaƙi barada wajen mutum dubu ɗaya aka taho da su dan su zo su tare wa wato su tare dukiyoyin su kar ba to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ba da wannan niyya ba bayan ya zo kan hanya sai Allah ya sanar da shi me ake sai ya tara sahabbai ce to yanda cikin ɗaya dole ne guda biyu cikin biyu ne ɗaya zai faru ko dai Abu Sufyan sai ya kawo shi mu tare shi mu kwace dukiya ganima barida a cikin ruwan sanyi mu samu ganima mu koma gida ko kuma idan Abu Sufyan ya sulale kafaran maka za su zo mu ci karo da su wannan kuma yaki ne sahabbai suka ce mu da ba fito da shirin yaki ba Allah sa dai Abu Sufyanin yazo <laughs> shine sun lambar take ba da labari wa iz ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takun lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta adadal al-kafirin li yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila wa law kana al-mujrimun Abu Sufyan duk da ya tura mutanen Makka su fito sun kuma fito sai kuma ya sake wata dabara ya ki kama hanyar nan ta tun da kwararre ne bar ne wajen tafiya kuma shugaba ne wanda ya san wato dukkan wata hanya ta makida da makircin yaki ya san cewa idan an taho nan ba za a gama lafiya ba duk da ya faɗa mutanen maka su taho sai ya canja wata hanyar ya bi ta gabar bahar maliya can wajen garin yambo wanda yana gaba da garin tafi da garin badar ya sulale ya ta tafiyarsa har sai da ya tabbatar ya wuce inda ya baya ya san yanzu ya wasa fintin kau sai sake tura dan aiki cewa je a tare mutanen maka akan hanyar sa ta fitowa a faɗa musu na bi wata hanya na sulale dan haka su koma gida ba komai aka je aka faɗa musu Abu Jahl yace haba bayan mun riga mun fito ai dole sai mun je Badar mun lallasa su mun yi kwana da kwanaki an sha barasa ɗan mata sun mana waka mun tafi saboda nan gaba kar wani balarabe bai kara daga mar dan yasa <laughs> ashe ajali ne ke kiran shi zuwa to shine ubangiji subhanahu wataala ya kawo kisra cikin suratul anfal dai duk wanda ya karanta yanzu wannan ba shine babu ba amma dai abin da nake son isar mana sakon cewa sababin da ya sa aka yi yakin badar wato ba musulmi ne suka yi zalunci ba ko kuma dukkan wani jihadi ma musulunci ba zalunci bai tsara wajen jihadi a'a kawowa masu waɗanda aka raunana su za a kawo musu agaji ne waɗanda aka zalunce su musulunci zai musu adalci ya kwato musu haƙƙin su ne shi yasa aka shar'anta jihadi ba wai zubar da jini ba sai mu koma cikin hadisin mu na Ka'ab ibn Malik Ka'ab yake cewa laqad shahidtu ma rasulillahi sallallahu alaihi alihi wa sallam lailatul akbati hina tawasaqna al islam yace hakika na halarci taron da aka yi a lailatul akaba a daren da aka yi mubaya'a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hina tawasaqna alal islam lokacin da muka dauki alƙawarin riko da musulunci wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin halartar lailatul aqaba a wurina ya fi mun daɗi sama da a ce ba ita na samu damar halarta ba badar naji yace ba na son a musanya mun lailatul aqaba da badar ko alama dan wannan wani dare ne da sahabbai suka mu baya akan musulunci tare da nasar islam Ya yace wa in kanat badaru azkar fin nas minha duk da cewa kuwa yakin da aka yi na badar ya fi shahara wurin mutane shi aka ba an bato sama da mubaya'a ta lailatul aqaba mubaya'a ta lailatul aqaba bata shaharta ba amma ga cika abin malik na cewa shi ko a ganin sa hazartan laysa da ba shi firi ba da roma sama da hazartan yakin bada tare da cewa annabi da kansa yake faɗa cikin hadisin bukhari kamar ubangiji ya kalli waɗanda suka je yakin badar sai kai daga yau ku yi duk abin da kowa ga dama an gafarta muku duk abin da kowa ga dama da haka lokacin da hafiz bin abi balta ya rubuta takarda ta asiri ya aika wa kafiran makka cewa ga annabi nan zai yake su aka sanar da annabi ga abin da ya faru aka tono takardar aka zo shi ba yayi bane ba dan dora kafirci akan musulunci ko dan fifita kafirci kan musulunci ya yi haka ne dan saboda akwai abokanan hulɗarsa da yan uwansa na jini yana faɗa musu su gudu kar annabi zo ya far musu amma ba wai dan saboda yawa kafirci kasa ba lokacin da wannan asiri ya tunu Umar dan Khattab ya zo yake cewa annabi ba ni izinin in cire masa kai mana kowa ya huta annabi sai baka san ya halarci yakin badar ba ai ya halarci yakin badar ma'ana shi wanda halarci yakin badar da abin da zai biyo baya <laughs> ba zai masa cikin zai shiga aljanna ba amma tare da haka gashi ka abin malik ke cewa gare ya halarci lailatul akaba wa kana min khabari na takhallaftu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ghazwati tabuk yana daga cikin labari na lokacin da na rabi da annabi ban je yakin tabuka ba anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwa yace wallahi ban ta kasancewa ba a cikin hali mafi karfi wala aisara ko hali mafi yalwan dukiya da samun saukin rayuwa minne a cikin dukkan rayuwata shi na takallafta an anhu lokacin da na rabu da shi fi tilkal ghazwa a wannan yaki wallahi ma jama'atu qablaha rahilatayn qattu hatta jama'atuhuma fi tilkal ghazwa yace tunda nake ban taba hada abin hawa guda biyu ba raƙumi guda biyu in naga dama yau hau wancan in naga dama gobe in hau wancan a tarihin rayuwa ta ban taba mallakar wannan ba sai lokacin da za a je yakin buka kaga dai ba da uzuri kenan ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة يتي تند النبي يكي bai taɓa fita wani yaƙi ba face sai ya yi ɓadda sawo wajen fita wannan yaƙin in ban da yaƙin tabuka duk yaƙin da annabi zai fita sai ya tauriya tauriya shine sayan magana a yamakon annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita wato ya nufi ne fati Zariya mukaddar mutum na Kano kaga idan zaka fita ka nufi Zariya ta wace kofa zaka fita ba ta kudu ba to sai annabi ce da sahabbai gobe za mu fita kofar arewa saboda haka zai kai tsammanin za a yi wajen dan banta ne ko ka zaure ko daura ko da magara masu yawo da jita jita sai su yi maza su je su faɗa mutanen wannan nahiya cewa to fa annabi zai fita ta kofar arewa kila ko zai kawo wahayi sai da dan in ya fita ta kofar arewa sai zagayo ta bayan gari sai ya kudu inda ba sa tsammani duk yakin da annabi zai yi yana irin wannan salo na sayan magana shine badda sawu tauriya kenan wato ka badda da sawu dan wannan wani dabara ne na gudanar da shugabanci saboda kar ai maka illa yace amma a yakin tabuka annabi bai boye ba sai dai ya faɗa wa sahabbai cewa ya buka da karara فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد annabi ya halarci wannan yaki na tabuka a cikin tsananin zafi Watakbala safaran ba'idan annabi ya fuskanci nisan tafiya mai nisa kwarai manisanci wa mafazan kuma ya ya fuskanci mafaz shine mafaz dukkan ranar tafiya da yake da karancin ruwa akan hanya gashi doguwar tafiya cikin sahara babu ita ce babu ruwa shine mafazan wastaqbala aduwan kasira kuma gashi zai halarci abokanan adawa masu tarin yawan gaske domin gayyar rumawa ce suka taro suka zo su kasar sha kuma suka haɗu da waɗansu tsirarin kabilun larabawa su banu ghassan su lakam su juzam duk suka mara musu baya sun haɗa mutane masu tarin yawa waɗansu suna kaddara su da mayaka dubu ɗari waɗansu suna kaddara su da wajen dubu ɗari biyu ko sama da haka Ka ga nisan tafiya ga tsarnin zafi ga abokanan adawa gobe suna da yawa don haka a lokacin nan annabi ke faɗa sahabbai ga inda za a je don kowa ya ɗauki irin tanadin da ya dace da shi kuma sai dai gangan ku cewa a zo a kawo taimako don saboda ga nisan tafiyar da ake da ita فجلا للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهبة غزوهم sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yayi wa musulmai hakikanin al'amarin su dan su yi irin tanadin da ya dace da wannan yaki fa akhbarahum bi wajhihim alladhi yurid ya faɗa musu inda ya fuskanta inda yake so su je wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kaseer amma musulman da suke tare da annabi ma fa su ma suna da yawa a wannan shekara wala yajma'uhum kitabun hafiz yuridu bi zalika diwan ka abin malik yace wani littafi nake da diga ba zai iya iyakance ba yawan sahabbai ba su ma suna da yawa mai ta hadisi yace yuridu bi zalik abin da yake nufi kitabun hafiz yana nufin ad-diwan idan an ce diwan wato a kalma ce ta farisawa amma larabawa suke amfani da ita diwan shine dukkan littafin da yake kunshe da kididdigar sojojin kasa a lokacin kuma dan kasa aka fara yin wannan ya fara amfani da diwani dukkan sojoji aka yi musu rajista guda an san ko suwaye kuma an san ina suke wace iyaka aka tura su kuma an san watannin da za su yi a dawo da su a tura wadansu a wannan wurin kuma aka rinka fa wato shine ba wanda ya fara kawo ilimin administration a duniya irin musulmi su suka kawo duk turawa a wurin suka sata duk a wurin suka sata amma wani tsaro wani harka gudanar da mulki duk a wurin suka saka قال كعب كعب بن مالك يتي فكل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله yace babu wani mutum da zai so ya ɓuya ba tare da ya je yakin nan ba illa zanna anna zalika sayakfa lahu fati sai ya zaci cewa eh lalle inda ya koya din ba al'amarin sa zai koyo malam yanzu fihi wahyun min Allah matukar dai ba wahayi ne ya sauka daga sama ba saboda yawan mutane kila in wani bai jima ba za a ce da ma bai je ba ka san idan taro ka dinga zaka iya gane wani ya zo wani bai zo ba amma idan taro ya taro baka iya gane waye zo waye bai zo ba duk ka yana kawo mana wannan dan ya nuna mana yawan wannan sahabbai وغزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار yace annabi ya fita wannan yaki na ta tabuka daidai lokacin da amfanin gona ya fara nuna wa zilal kuma inuwa ta fara yin daɗi ga mutane fa ana ilaiha as'aru ni kaina na fi karkata zuwa ga in huta inuwa fatajahaza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wal muslimuna ma'a annabi da sahabbai fa kowa ya shiga tanadin tafiya annabi yake na cewa kowa ya zo ya taimaka sai na abubakar ya kawo dinari dubu ki kadai manzon Allah sallallahu alaihi yana juyawa yana cewa ma darra usmana a usmana kai dan afan kenan dinari dubu ki kadai annabi na cewa ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duk abin da usman dan afan ya ba zai cutar da shi ba zai hana shiga aljanna ba dinari dubu mutum daya a daidai wancan lokaci ka tana dinari dubu idan zaka yake da dakar sai zai kai wajen dala nawa sama da dala miliyan daya domin dinari ashirin ba shi ne shi kai wani sabon zakka ba dinari ashirin kuma a ɗari kaga sau biyar kenan to biyar biyar kuma har sau nawa har sau goma kenan to kuma shi wannan dinari ashirin a kididdigar wani dubu casa'in da wani abu ne dinari ashirin ya kai dubu casa'in da wani abu ma'ana sama da naira miliyan ɗaya kadai daidai wannan lokacin ka kuɗi ne ba ƙanana ba lokaci guda mutum ya zo kawo su yake gashi a zuwa tafi jihadin musulunci daidai lokacin kuma wani ya zai kawo sa'i guda na dabino ya ajiye gaban manzon Allah shi shine iyakacin karfin sa munafukai suna daga gefe su ba za su bayar da kadan ba za su bayar da yawa in ka bayar da yawa su sayar yadda in ka kawo danka da yawa kuma ka ana manyan maganganu me yasa yi gudanar da biyu har suke aibata shi Allah ya aibata su cikin suratul tauba الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم su suna nan gefe guda sai su aibata wanda ya sadaka in ka bayar da yawa su in kuma ka ba da dan kadan kuma sai me za a yi da naira kaza naira kaza ana manyan maganganu suna zargin wanda ba abin da zai iya yi sai wannan dan kadan din da ya bayar suna masa izgili rabu da su Allah zai masa sakamakon izgilin da suka yi Allah ce walahum azabun alim dan saboda haka annabi ya ci gaba da fitali ka'ab ya ce wa tafiktu aghdu likai atajahaza ma'ahu ni ma sai na shiga ina ta ne sammako likai atajahaza ma'ahum dan in yi shiri na in fita tare da su fa arji'u wa lam fi shay'a amma idan na je gida in dauko wannan in dauko wannan sai kuma in sake fitowa kofar gida ban yi komai ba wa aqulu fi nafsi sai in faɗa cikin kaina ne da kaina ana kadirun ala zalika idza arat ina da ikon tafiya ta buka dinnan fa in har ina so fa lam yazal yatamada bi hatta hatta istamarra an-nas hatta istamarra bin nas al-jidd yace fa lam yazal yatamada irin wannan tunanin bai bushe ba yana ci gaba da zartewa da ni in yi ne ko in yi in yi ne ko kar in yi hatta tamarra bil nasil jiddu har sai da himma da kwazo ya zarce da mutane kowa na himma in banda ni ina zanani kadai fa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ghadiyan wal muslimuna ma'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wayi gari ghadiyan wato ya yi sammako wal muslimuna ba'hum sahabbai kuma suna tattare da shi wato sun fita tare da shi kenan walam aqdi min jahazi shay'an babu ko abinda ne cikin tanadi na ko tattalina. sun magadautu sannan na sake wayan gari faraja'atu wa lam aqdi shay'an haka kuma na dawo ban yi komai ba fa lam yazal zalika yatamada bi hakan bai gushe ba yana ci gaba da zartewa da ni na yi ko na yi ba hatta asra'u har sahabbai suka yi gaggawa suka fita bayan gari wa tafa wa tafaratal ghazwu wa tafaratal ghazwu wato ko mayaka suka riga suka rabu da gari wa taqaddamal ghazwu kenan mayaka suka fita suka shiga barkasiya fa hamamtu an artahila fa udrikahu daga baya bayan sun tafi ma na dana ganin su na dan himmatu ina kazar kazar shin bari in yi sauri mana in je in riske su fa ya laita ni fa'al abin da ina ma na aikata haka din amma ba aikata ba tunda ya bada wannan labarin ne bayan shudewar abin da tsawon lokaci ya laita ni fa'al ina ma a ce na yi haka sun ma lam yuqaddar zalika li yace amma ba riga an kaddara mun zan yi hakan ba fa tafiktu idza kharajtu fi an-nas ba'da khuruj rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fasafiktu sai na zamanto kuma sai na zama idza kharajtu fil nas idan na fito cikin mutane ba da furuji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya riga ya tafi da sauran sahabbai yahzuruni anni la aradi uswatan abinda ke bakanta min rai ya so samun zuciya sai in ga babu wanda ya koyi da ni wajen rashin fita illa rajulan magamusan alaihi fil nifaq sai irin mutanen da dama ana tuhumar su da munafiki amma dukkan wani musulmin kirki kowa ya fita yadda duk wanda kaga bai ta ba ma can mutane suna zargin sa cewa munafiki ne aw rajulan mimman azara Allahu ta'ala min ad-du'afa ko cikin irin waɗanda Allah ya ba su uzuri cikin matsoni masu rauni ko mara lafiya kin laysa ala ad-du'afa wala ala al-marda wala ala wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasabu lillahi wa rasulihi ma al muslimina min sabil wallahu ghafurur rahim wala ala ولا ma الذين إذا ما qult la ajidu ma ahmilukum alayhi أحملكم wa ayunuhum وأعينهم min ad-dam'i hadaran ألا yajidu ma ينفقون kaga duk wanda yake mara lafiya an riga an bashi uzuri tsoho wanda ya tsufa shi ma an riga an bashi uzuri gurgu an bashi uzuri haka tun da nisan tafiya ne duk wanda baya da abin hawa bai samu mai taimaka masa ba shi ma an bashi uzuri akwai albakka'una wanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi suna kuka saboda su ba su da abin hawa ba su da mukami annabi ce ku koma gida bani da abin hawan nima da zan ba ku tafi an riga an yafi muku jihadi tafiya ne sai ba za a yi tafiya kasa ba kilomita sama da 600 ku koma gida kowa na kan rabin kuna kasa ba zai yiwu ba wani adadi ne cikin sahabbai wasu samu da fita ba sai suka koma gida suna kuka wa kafin a ce washe gari za a kada gangan tafiya sai wani bawan Allah ya kawo sadaka ta raƙuma sai annabi ya kira waɗansu daga cikin sai wasu sai wani bawan Allah shi kuma cikin sahabbai shi ko bai samu abin tafiya ba yayi yayi ya samu bai samu ba sai tashi cikin dare yin kiyamul laili ana washe garin za a tafi yace ya ubangiji ina roƙonka dukkan wanda ya zalunce ni cikin al'ummar musulmi da za su tafi tabuka tare da annabi ya zalunci dukiyata ko ya zalunci yin ta fuskar jikina ko ta fuskar mutunci na yi sadaka da wannan zaluncin da ya mun da har zai fita ta buka tare da annabi cikin dare yayi wannan wace gari an riga an sanar da annabi ta fuskar wahayi sahabbai sun taru da safe sai annabi ce waye sadaka jiya da daddare da wannan kallo wannan wannan kallo ba an da waye ya sadaka jiya da daddare kowa aka tambaya ba wanda ya sadaka jiya da daddare annabi ya ishara cewa wanda ya sarka din nan bai tashi mutumin da ya gane da shi ake sai miki annabi sai ina baka bishara da cewa Allah ya karbi sadakar ka ya sarka da hakkin sa kaji fa musulmi komai kankantan alkhairi karka ki kar ya zanto kai haka kake fi irin lazim ya jimala abdurrahman kaza fi irin lazim la ya ta'adda kenan ba bukatar hukumar bihi wasu a'a ya kamata ka zanto kana kai ma kana da alkhairi da kake gabatarwa annabi ya ce la ta hakiran da min al-ma'ruf shay'an alkhairi komai kankanta sa karka ne ko da ka game da dan uwanka musulmi da sakacciyar a ne to tana zaka iya sama da haka an sai kai komin kankantan alkhairi bi wannan bawan Allah ya rasa me zai yi sai dai cikin dare yawa al'ummar musulmi wannan sadakar cewa duk wanda ya zalunci shi ya yafe masa da sharadin inda zai tafi yakin tabuka annabi ya masa bishara kuma an karɓi wannan sadakar ta shi ka'ab yake cewa ba wanda zan ga ya zama abin koyi na illa rajulan maghmusun alaihi fil nifaq fa dai kawai wanda ake zargi da munafunci aw rajulan mimman azara Allah ta'ala min ko cikin irin waɗanda Allah ya ba su ya karɓi uzurin su cikin marasa masu rauni walam yadhkurni rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa hatta balaga tabuk ka abi sai annabi bai tuna ni ba har sai da yaje tabuka fa kana sai annabi ya faɗa wa huwa jalisun alhali yana zaune bilkaumi a cikin sahabbai bi tabuka a tabuka yace ma fa'ala ka abu ibn malik yace me ya faru ga ka'ab dan malik annabi ya leka kenan bai gashi cikin taro ba yana nan ne ya bace cikin taro ko bai samu zuwa ba fa qala rajulun min bani salima sai wani mutum cikin kabilar banu salima yace ya rasulullah habasahu burdahu yace ai ka dan malik malin malin sa sai ta shagaltar da shi bai samu fitowa ba al-burd wani nau'i ne na tufafi masu daraja a kasar yaman guda biyu ɗaya ka ɗaura shi a kukun ka ɗaya ka ɗaura shi a nan ka. kaga ya zama izarin da rida kenan shine ce habasa ho burdahu ai wannan gyaftan nashi guda biyu ne suka rike shi suka hana shi fitowa an gane ko wan nazaru fi tufaihi yana kallon wato gezar wannan abin yana kallon gefen gezar da aka yi wa wannan tufafin ita ce galtar da shi gashi za a je yaki gashi yayi sabuwar babban riga kar ya tafi ya bar wa shi bai dana ba wato ka kaga zarge ki daga abin maliki zarge ki ka abin maliki فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه سيما معاذ بن جبل يتي دشي بئس ما قلت شر da abin da ka faɗa wallahi ya rasulullah ma alimna alaihi illa khaira yace wallahi ya annabi Allah ba abinda muka sani game da Ka'ab dan Malik sai alkhairi yanzu ya zai zargi shi sai wai malumanin ta hana su waye yaki ba abinda muka sani game da shi sai alkhairi karkashin nan malamai suke cewa a sai ya halatta idan kuna zaune ko musulmi sai wani yana zuntansa yana aibata shi ɗaya daga cikin ku ya ladabtar da shi akan idansa yace abu kaza da kake bai dace ba dan me kake cikin hakkin dan uwanka ya kamata duk majalisai a raya wannan sunna ko na zaune sai wani ya kawo gulmar wani dan da nan sai wani ce a'a bawan Allah gaskiya bai kamata kai da mutum bayan bana dan wanka ne musulmi ka tana annabi ya ce kaza ka tana annabi ya ce kaza to wannan sai kowa shiga taita yansa kaga an daina yi da mutane dan gashi mu'azu ya ce bi isa ma kunta kabi yace fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yayi shiru fa baina huwa ala zalika ra'a rajulan mubidan yayin da annabi ke cikin wannan hali yana zaune a filin tabuka sai ya hango wani mutum sanye cikin fararen tufafi ya zulu bihi sarab walniya tana kautar da shi tana kawo shi abin da ake nufi walniya yayin da kai da rana idan ka hango nesa in ma cikin sahara ko kan kwalta ba sai ka kaman garuwa kwanta ba wannan shine sarab ka sarabin da kai a cikin ya hasa zama'anu ma'a to ka sai idan ka hango mutum sai ka kamar gashi nan kamar yana tsaye kamar yana kwance shine ma'ana yazulu bihi sarab walniya tana zamar da shi ba a tsaye shi can ba saboda nisa ba ma iya gane ballantana mu muke cewa wane ne annabi ya hango mutum daga nesa da irin wannan tufafi farare cikin irin wannan hali da ka afki ambata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ce kun aba kai samata kai ina ma dai aba kai samata ne wannan fa idza huwa abu kai samata al-ansari yana zuwa kuwa sai ga shi abu kai samata al-ansari ya ka amke ba da wannan labari bayan shi baya wurin kaga ya samu wannan ne daga wajen sahabban da suka halarci wajen suka hikaito masa duk abin da ya faru yana zuwa sai gashi Abu kai mata to shi Abu kai mata ko abin da ya faru lokacin da aka fita bayan gari za a tafi ha kawai bayan an tafi da shi kuma sai y'o kwana ya dawo gida yana da mata guda biyu da ya zo ya same su kowace ta ci ado ta yi masa launin abinci daban ya leƙa ɗakin wannan ya ga ta ci ado ga kuma ta shirya alkaki ta shirya menene dukkan dai launin abinci mai tsada ya leƙa ɗakin wannan haka turaren mutanen na shiga ga kanshi ga komai ga shan sandan ruwa mai sanyi ya tsaya ya zura ido ya kalle su ya tsaya ya tsayi ya ce tab ita yanzu abu kai mata ne zai zo ya shiga nan gurin ga mace kyakkyawa kan kowa kin wanda ya rasa ga abinci ga inuwa ga ruwan sanyi amma manzon Allah na tsakiyar rana ba abin da ya masa inuwa cikin sahara sai kirawo su gaba ɗaya ce duk abincin ku gaba ɗaya ba zan ci ba ku shirya mun kayan guzuri in bi manzon Allah aka shirya masa kayan guzurin sai bi manzon Allah shi kadai tun daga Madina har Tabuka kilomita 600 bai bukatan abokin tafiya shi kadai ka tana kwana nawa zai a hanya daga sai yana da zuwa annabi an goce ce kun aba kai samata shi ne suka ce kun aba kai samata in ma annabi addu'a yake kai Allah zai sa abu kai samata ne sai gashi ko ya zama cikin in ma kuma yana nufin anta abu kai samata ai wannan mai zuwa abu kai samata ne yana barwa da tabbas kenan yana zuwa ku sai sahabbai suka gashi abu kai samata ne an gane ko to yana zuwa sai gashi Abu Kaisama ne fa idza huwa Abu Kaisama al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaka bi sa'i tamri shi Abu Kaisama din nan shine wanda ya sadaka da sa'i guda na dabino hina lamazahul munafiqun lokacin da munafikai suka rinka zuntansa cewa ana manyan maganganu ya kawo sa'i guda na dabino waye zai karba kuma to ko shine dai Abu Kaisama ga kuma falalansa قال كعب كعب yake cewa falamma balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kad tawajjaha kafilan, yayin da labari ya zo gare ni cewa ga annabi nan ya ya dawo yana mai komowa gida min tabuka daga tabuka hadara ni basi sai bakin ciki kuma ya zo lullube ni gaba daya fa tafiktu atadhakkaru al sai kawai na shiga ina ta tunanin ina kokarin tuno wata irin ƙarya zan yi wa aqulu amma idan na yi tunanin ƙarya da zan kita kuma sai in ce bima akhruju min sakhsihi gadan yanzu da ya zan yi in fitar ga fushin annabi a gobe idan annabi ya zo gida ya ji labarin lalle kila gobe ko jibi annabi nan dab da zuwa wa ta'inu ala zalika bi kulli zi ra'ayin min ahli ina neman shawaran dukkan wani ma'abucin shawara cikin yan gidana cewa taimake ni me zan fada wa annabi ne fitar daga cikin zargi gobe da annabi zo idan ya tambaye ni me yasa ban je yakin tabuka ba falamma qila li inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kad azalla qadiman yayin da aka zo aka ce mun ai ga annabi nan ya riga ya iso ya fuskanto zaha anni al-batil dukkan wani shirme da nake so in kitsa sai ya kau ya bar ni hatta aratu anni lam anju minhu bi shay'in abadan fihi kadhibun har na samu tabbas da yaki ne cikin zuciyata cewa ba zan taba tsira ba da wani abu na ƙarya da zan yi wa annabi ba fa ajma'atu sidqahu da haka sai na kulla niyya akan in faɗa masa gaskiya shine ma'ana ajma'atu ma'ana azamtu kenan wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qadiman annabi ya waye gari ya riga ya iso wa kana idza kalima min safarin bada'a bil masjidi dama yana cikin sunnar annabi in ya dawo daga balaguro bada filmas masjidi kafin ya shiga gida zai fara da masallaci ne faraka fihi raka'ataini sai ya zo ya raka a guda biyu sun jalasa linnas sannan ya zauna ya saurari mutane a matsayinsa na shugaba ya ji koke-koken jama'a kafin ya je gida ya ji koke-koken gidansa tsarin shugabanci kira a musulunci wannan dai sunna ne ga dukkan wanda ya dawo daga tafiya kafin ya je gida sai ya yi zango a masallaci ya sallah a biyu kama idan shugaba ne eh ban ji ba ko wace irin tafiya fatauci ko me dukkan tafiya da zaka dawo sai ka yada zango a masallaci kai sallah raka'a biyu ko da lokacin karhancin nafila ne an gane ko sannan sai ka shiga gida kai ma idan shugaba ne sai ka tsaya kai ne shugaban karamar hukuma kai ne gwamna ka dawo daga tawa ka tsaya a kofar masallaci na gidan gwamnati kuma sai ka tsaya ka ji to me yasa babban abubuwa da suka faru bana nan ina manajan gidan reka ruwa na gudana daidai ina yan nefa wuta na tafiya daidai ina wani <laughs> mu dana ambatar su kan sauke wani ko <laughs> a'a ya dawo zai shiga gida daga ba daga kasuwa ba ka shiga daga tafiya ba na zo eh ya dawo dai kafin ya je gida zai sallah raka biyu kafin ya shiga gida kafin ya shiga gida ka fahimta sun majalasa linnasi sannan annabi ya zauna ya tarari mutane falamma fa'ala zalik yayin da annabi yayi haka ya zo masallaci ya zauna ya raka raka'a biyu ja al mukhallafuna fatafiqu tazuruna ilayhi sai duk waɗanda su samu zuwa yaki ba suka zo fatafiqu suka shiga ya tazuruna ilayhi suna tabewa annabi hanzari wa yahlifuna lahu suna rantsuwa ga annabi wa kanu bid'atan wa 80 rajulan wanda ba su je yakin nan ba kuwa sun kai mutum 80 da wani abu fa qabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaniyatahum sai annabi ya karbu abin da yake zahirin su wa baya'ahum ya musu mubaya'a wa taghfara lahum ya roka musu gafara wa wakala sara'irahum ila Allah ta'ala ya wakiltar da asirin surin Allah cewa abin da suka faɗa da baki shi ya karba in a zuci kishiyar haka ne kuma to Allah kuma ya sani ka'ab yace hatta ji itu har ne ma a wannan lokaci waɗancan sun gama sun tafi sai kuma nazo falamma sallamtu yayin da yi sallama tabassama tabassumal mughdabi sai annabi ya murmushi irin murmushin mai fushi ka sa akwai murmushin zaka dai murmushi kace hmm dan yi murmushi eh, irin wanda wai wani ne yake cewa murmushin zaki kenan idza ra'aita nuyuban laysa barizatan fala ta zannan na annan laysa mubtasib wa in kada hakurin zaki ya fito karkai tsammanin dariya yake akwai abin da zai biyo baya tabassama tabassumal mughdabi yayi murmushi irin murmushin wanda aka fusata sun qala sannan ce ta'al zo fajitu amshi hatta jalastu bayna yadayhi sai na taho ina tafiya har na zauna gaban annabi fa qala li sai ce da ni ma khallafaka me ya hana ka fita alam takun kad ibta'ata shin ba ka kasance ka sai dabbar hawa ba az-zahar wato baya kenan laraba sukan ce az-zahar suna nufin dabba dan saboda al-insanu yasta'li ala zahriha yana hawa gadan bayan ta kenan shin ba ka riga ka sai dabbar hawa ba ba kana da motar da zaka fita wajen fita ya da musulunci ba ba ka da ita kala kuntu ya rasulullah sai nace ya annabin Allah inni wallahi law jalastu inda ghayrika min ahli dunya da a ce wani mutum zan zauna a wurin shi ba kai ba cikin sauran mutanen duniya la ra'aitu anni sa akhruju min sakhsihi bi udhrin da ina da tabbat din zan iya sulalewa daga dukkan fushinsa da uzurin da zan iya gabatarwa walakad utitu jadalan hakika an bani fasahar zance da iya musu walakin nani wallahi yace amma na rantse da Allah lakad alimtu na san cewa la in haddathtuka al-yawma hadisa kadhibin da a yau zan zo in yi maka magana ta ƙarya da daɗin baki ka yadda da tarda bihi anni ka yadda da ni da wannan la yushikanna Allahu an yuskita an yuskita ka alayya to ya yi kusa Allah ya sa ka yi fushi da ni Don zai iya saukar da wahayi kuma ya sanar da kai ƙarya nake wala in ka hadisa sidikin inda ko zan baka labari na gaske tajidu alayya fihi yi fushi da ni a sakamakon hakan inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla to dai ina fatan a sakamakon gaskiyar da na faɗa in samu kyakkyawar akiba nan gaba wallahi ma kana li min uzrin yace wallahi ba wani uzuri da nake da shi da ya hana na fita wallahi ma kuntu qattu akwa wala aysara minni hina takhallaftu anka yace ban taba zama cikin hali na koshin lafiya da kazar kazar da yalwa ba sama da yanzu dinnan da ban fita ba ba da wani uzuri ba talauci bane ba kuma rashin abin hawa bane ba rashin lafiya bane kaga gaskiya kenan ka faɗa a yi da kai a wannan lokacin amma karshe sai Allah ya sa a huce kuma shi ya baka kikkiawan sakamako na gaskiya ƙarya kuma ka yi ta a yadda da kai a wannan lokacin karshe kuma Allah ya fushi da kai kuma ya fallasa ka a gane ƙarya kai sai to babu riba duka bangare guda biyu kenan قال كعب يتي فقال rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ce amma fa kad sadaka kici to wannan bawon Allah hakika ya riga yayi gaskiya cikin abin da ya faɗa fa kun hatta qadi Allah fik ta ji ka tafi har Allah ya zartar da hukunci game da kai ba abin da zan ce sai abin da aka sanar da ni ta fuskar wahayi wani mataki zan dauka game da kai fa kuntu ka'ab ce sai na tashi wa sara rijalun min bani salima fattabauni sai waɗansu mutane suka yunkura waɗansu mazaje cikin banu salma fattaba'uni suka biyo bayana fakaluli suka ce da ni wallahi ma alimnaka aznabta zamban qabla haza suka ce wallahi a tarihin mu ba mu taɓa sanin kai wani laifi ba kafin yau da laqad ajarta fi Allah ta kone ita zarta ila rasulullah yanzu kai ka kasa ka dan bayar da wani hanzari ma annabi ya da kai a zahiri duk dabarun ka kasa bayar da wata dabara bima tazara bihi ilaihi mukhallafun ka bayar da hanzari mana irin wanda waɗanda ba su je ba suka bada hanzari aka yadda da su faqad kana kafi ka zamba ka istighfar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lak ya ce ka yafe maka zanuban ka idan annabi maka istighfari suna nufin da ka zo ka faɗo uzurinka mai yawa sai annabi ce Allah ya fi shi kenan sai a yafe maka huta amma me za ka fallasa kanka a tarihin ka ba taɓa sanin kayan laifi ba to ai kila wancan alkhairi mai yawa ya yi belin ka a nan gurin kenan ko da kai wata karamar karya dai a ƙarshe kuma annabi zai maka istighfari su shine shawaran su kuma shine fahimtar su an gane ko to kaga me yasa kafa hujja da shi cewa ko da ya faɗi uzuri na ƙarya babu laifi na farko ayyukan alkhairi sa masu yawa innal hasanat as sayiat a ganin su ayyukan alheri masu yawa ai za su fi karfin wannan ƙarya guda ɗaya na biyu kuma waɗanda suka ƙarya ma annabi ya musu istighfari shi ma ko da ƙarya da annabi ya istighfari ya magana ta riga ta wuce ba za a zarge shi da abin ba da haka su wannan su ne tunanin su ka'ab ce fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wallahi ba su bushe ba suna zargi na shine yu'annibunani at-ta'nib zargi kenan hatta aradtu an arji'a har sai da naso in koma ila rasulillah zuwa ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ukazziba nafsi in je in karyata kaina ثم قلت لهم amma daga baya sai nace da su hal laqiya hadha ma'iya min ahadin shin akwai wani wanda ya dauki irin mataki na shi ma wanda bai je ba yakin ba tare da uzuri ba kuma ya zo ya faɗa wa annabi gaskiya shin akwai wanda ya irin wannan matakin da na ɗauka kalo na abu suka ce eh mu ma aka rajulani akwai mutum biyu da suke da mataki irin naka kala mithla ma qult sun faɗi kwatan kwatan abin da ka faɗa ma annabi wa qila lahum ma mithlu lak su ma annabi ya faɗa musu irin abin da ya faɗa maka Ya ce wa kowane ɗayan su je ka sai Allah ya zartar da hukunci Kana kafi yace qultu man huma ne wane ne waɗannan mutane guda biyu kalu sai suka ce murara ibn rabi' al-amri wa hilal ibn al-waqifi daga cikin su shine murara ibn rabi' al-amri da kuma hilal ibn umayya al-waqifi kala ka abi yace fa zakaru li rajulain salihain suna ambatan su sai sun mutum biyu salihai ma'ana mutanen guda biyu salihan mutane ne kad shahida badran su ma sun yakin badar ba kaga kinan ba dama ne su mutane ne wanda a iya koyi da su cikin ayyukan su na kala abu yace fa mazaitu hina zakaruhuma mali sai na ci gaba wai ai laraba sun ce al musibatu idza ammat khaffat musiba idan ta dan yawa sai ta zanto da sauki ko amma idan kai kadai ne to sai ka ji akwai wahala da za ka fito ka ce kai na ke ciwo sai ka ji mutane ce kai ni ko wallahi lafiya ta garau ai ni daga nan zuwa shekara ma bai ciwon kai ba sai ka ji ciwon ya karu psychologically fa amma da za ka fito ka ce kai na ke ciwo ne ce tun yaushe ka ce tun da sai ce ai ni yau kwana uku ko ran tsabin ba sai ka ji naka <laughs> soki soki ka bi na tsammanin shi kadai da aka ambaci mutum biyu shi yace sai yace a ce dai su uku ne suka yi laifin abin dai <laughs> ba shi kadai ne ya laifi ba kenan yace sai na tafi shi na zakaruhu mali yayin da suka ambace su gare ni wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an kalamina annabi ya hana ayi mana magana ayyuha salata mu duka uku min baini man takhallafa anhu cikin duk wanda bata je ba mu kadai aka ce kar ayi mana magana amma sauran munafikai ko da basu je ba ga ta mutum tamanin da wani abu su annabi ya karɓi uzurin su na zahiri ya kyale su da baɗi ne wurin Allah je san su karaka su da ubangiji amma dan da suka faɗi gaskiya sai annabi ya jibinta nauyin fushin amma kaga kenan wato ubangiji ta Allah zai kawo musu sanyo kenan nan gaba kale yace faji tanabanan nasu mutane duk sai suka nesance mu au kala ko yace tagayyaru lana mutane duk sai suka canja mana hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu ka'ab dan malik yace hatta kasa ma sai da ta canja mun na rinka ganin fama hiya bil ardi allati a'rifu kamar ma ba kasar da na sani bace ba madina ma kamar ba madina da na sani ba na zama ba ko ba wanda yake mun magana na ala zalika 50 lailatan yace haka muka na tsawon kwana 50 fa amma sahiba ya amma abokanai na su biyu waɗanda irin abin da ya same ne shafe su fattakana su sun riga sun risuna sun mika wuya wa qa'ada fi buyutihima kowa ya zauna cikin gidansa ya bi kiyami suna ta rusa kuka ko fita ba sa yi wa amma ana amma ni kuwa fa kuntu ashabbal qaumi ni da ma ni ne fi kowa kankanta cikin su na fi su samartaka ashabbal qaum yani na fi su samartaka ke fa kuntu ashabbal qaumi wa ajladahum ni ne mafi zama saurayi cikin su sun fi ni shekaru wa ajladahum kuma na fi su juriya da hakuri aljalat shine hakuri ko juriya fa kuntu akhruju ni na kasance ina fita amma su sun zauna gidan kuka kawai suke yi amma ni ko ina fita fa ashhadu salata ma'al muslimin in halarci sallah tare da musulmai wa atufu fil aswaq har ma in je kasuwa in yawo layi layi in bi wannan titin in kare in shigo wannan wala yukallimuni ahad ba wanda yake min magana kuwa wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har nikan zo wurin annabi fa usallimu alaihi in sai da shi assalamu alaikum wa huwa fi majlisihi ba'da salah yana zaune a wurin zaman sa bayan yayi sallah fa aqulu fi nafsi da kaina sai in rinka kaina magana in ce hal harraka shafataihi bi raddi salami aw la shin kuma labbansa sun motsa wajen mayar min da sallama ko kuma bai ce komai ba thumma usalli qariban minhu har sai in je kusa da annabi in dan zauna ina in tashi in yi sallah wa usariquhu nazara in rinka satan sa ina cikin sallah fa idza aqbaltu ala salati inna mayar da hankali na kan sallata nazara ilai sai annabi ya rinka kallo na wa idza iltafattu nahwahu idan na juya ko ba hada ido in dan ji dadi daɗi. a araba anni sai annabi kawai da kai kallo waje da hatta idza tala zalika alayya min jafwatil muslimina yace har sai da hakan ya tsawaita a gare ni da irin wannan kaushin mu'amala da musulmai ke mun mashaitu sai na tafi hatta ta sawwatu jidara ha'iti abi katada har ketara katangar gidan abu katada sul ansari wa huwa ibn ammi shi ko dan babba na ne ni da shi dan war kankane miki wa ahabbu an-nas ilayya yana cikin wanda nafi kauna cikin mutane fa sallamtu alaihi sai na je ce masa assalamu alaikum ya baka sada nayi masa sallama yace fa wallahi ma radda alayya salam sai wallahi bai mai wanda martani ba fa qultu lahu sai na ce da shi ya abaka tada ya kai abu katada an shuduka billahi ina maka magiya da Allah hal ta'lamu ni uhibbu Allah wa rasula shin kana da masanari cewa ko ina son Allah da manzansa fa sakata sai ya shiru fa uttu fa nashattuhu na sake koma masa da zance ne masa magiya fa sakata ya sake yin shiru fa uttu fa najattuhu na koma karo na uku ne masa magiya fa qala sai ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzon suka sani in kana san Allah da manzon su ko in baka su <laughs> ji fadan uwansa ka abu yace fa fadat aynaya sai idanuna suka zubar da hawaye wa tawallaitu na juya baya hatta tasawwartu al-bidara sai da na ketare katanga kuma na fita duba duk gari gaba ɗaya kwana nawa kwana hamsin ba wanda yake ma magana a gari wannan menene zai baka mamaki cikin abu guda biyun dan Allah wanne zaka irin jayarwa juriyar waɗannan sahabbai da suka yi kwana hamsin ba ga musu magana a gari kuma ba su yi fushi sun bar addinin ba ko kuma bin umarnin Allah da manzansa da sauran sahabbai suka yi danginsu da yan uwansu suka manta da abokantaka da yan uwantaka suka ki musu magana tunda Allah ya kar ai musu magana kowanne darasi ne babba juriyar musulmi kan addinin sa ya hakura da abin da Allah ya daura masa sannan kuma sauran kwatanta umarnin da Allah zai maka ko da abin ya shafi dangin gidanka ya shafi mahaifanka ya shafi yan uwanka amma duk suka jure da juna wannan hadisi yana da tsawo darasin mu na yau ba zai iya kare shi ba da haka sai mu dakata daidai wannan sakin layin bi idan ta'ala a darasi na gaba sai mu tsora mu dan tuno kaɗan daga cikin abin da muka faɗa a baya sai mu tsora har mu karasa hadisi abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi fadari guda ɗaya ce mata ke da alaka da darasi sai na kuma mai tambayar da take baki sai shirya ta wannan na tambaya ne game da abin da shafi lalatul aqaba lalatul shi shine daren da sahabban da suke mutanen Madina suka yi baya da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kuma yadda cewa za su karɓi bakuncin sa a cikin garin Madina shine dukkan waɗanda suka yi hijira kuma za su ba shi kariya irin yadda za su baiwa dukiyoyinsu da iyalinsu kariya za su taimake shi wajen yada addinin musulunci to irin wannan alwashi da suka ci suka wannan baya akan wannan kuma ya kasance sun samu zartar da wannan to ba karaman jihadi bane ba sauransu sun yi haka daidai lokacin da annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da karan tsana hatta daga mutanen garin samakka ba wata kabilar larabawa ko wani gari da suke shirye su karba annabi dan saboda suna ganin in sun karbe shi ba wai karban nashi ba za su jawo wa kansu fada ne dukkan larabawa tunda maka ita ce shugaban larabawa ita ko za ta yi fada da su za ta yi abin da su amma mutanen madina sai karfi wannan abu wannan sai ya tara musu daraja amma da yake tambayar da nace ba ta da alaka da darasi yana magana ne akan matsayin taba zuka taba kan ga dalilai na a musulunci abu ne wanda yake haramun kaulan wahida domin a tsari na addinin musulunci dukkan abin da mutum zai ci ko zai sha ko zai tsaura a jikinsa sai in musulunci ne ya halatta ma sannan kai amfani da shi dangane da abinci ko abin sha abin da musulunci ke kallo wajen ya halarta maka fil ghalib shine abin da zai zanto ba zai cutar da lakar jikinka ba ba kuma zai cutar da hankalinka ba duk abin da zai haifar da cuta a jika ko ya gurbata tunani da hankalin dan adam musulunci ne haramta shi ya kuma sa masa suna al-khabith da haka Allah ce qul la yastawi al-khabith wa tayyib a'jabaka kasratu al-khabith da al-khabith mummunan abu da at-tayyib kyakkyawa ba za su daidai ba ko da kuwa yawan munin ya baka sha'awa ya burge ka saboda masu zakke masa ko kuma saboda ya dora wannan baya sa ya zama kyakkyawa kuma yana daga cikin siffar annabi a cikin attaura da linjila cewa yana umartar mutane da kyakkyawa yana hana su mummuna ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith annabi yazo dan ya halatta mutane kuma at-tayyibat da dan al'amuran naci ko na sha wanda ba sa cutaswa yazo kuma dan ya haramta mutane al-khaba'ith su ne dukkan waɗansu gurɓatattun al'amura waɗanda suke haifar da cuta a jika ko su gurɓata hankali da haka shari'ar musulunci sai ta haramta giya tun da giya tana gusar maka da tunani daidai lokacin da mutum ke cikin maye kuma ta haramta kowane irin kwaya da za ta gurɓata mutum tunani da haka kuma shari'ar musulunci ta haramta dukkan abin da zai cutar da jiki wanda ya kunshi wata guba ko wani dafi wanda bincike na likitocin duniya gaba ɗaya musulmai da wanda ba musulman su ba sun yi ijma'i kan cewa ta ba tana cutar to wannan cutar wadda take shine musulunci ke so ya baiwa jikinka kariya kai musulmi dai shi mutunci yana so ya tanadi ƴaƴa gwaraza masu koshin lafiya da kuma himma amma ta babba tana haifar da cututtuka tana haifar da tarin fuka tana haifar da matsaloli masu tarin yawan gaske sannan idan kana jin yunwa ka sha taba dai ba za ka daina jin yunwa ba kana jin kishirwa kuma ka sha taba ba za ka daina jin kishirwa ba ita ba abinci ba ita ba kayan marmari ba ita ba maganin yunwa ba ita ba maganin kishirwa ba kuma za ka kashe kuɗi a kai kaga ta kunshi barna mai yawan gaske doriya akan tana cutarwa gashi kuma akwai almubazzaranci dan kana ta kona kudin ka ba tare da kayan maganin yunwa ko kishirwa ko sutura ba kudin da zaka sha taba a mako kila in kai mashayin taban ne da yawa idan ka tara wannan kudin kwanan masara nawa za ka saya ka taimaka talaka da shi amma sai baka yi wannan ba kaga kenan albazaranci ne ka kashe kuɗi cikin abin da bai da fa'ida domin abin da ake nufi da albazaranci ba wai kashe kuɗi da yawa ba kashe kuɗi ba ta hanyar da suka dace ba shine albazaranci mutum ko miliyan nawa zai kashe in dai ta hanyar da shari'a ta yi izini to shi kenan ya zama ba albazaranci ba ko da fitika ɗaya ko kwandala ɗaya mutum ya kashe in dai ba ta hanyar da shari'a ta yadda ne ba ya yi albazaranci kenan wannan shine zabit na albazaranci Allah ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbihi kafura su masu albazaranci dangin shaidan ne yan uwansa ne shaidan ko ya riga ya kafirce ma ubangijinsa da haka don masu shan taba wato sai su yi hasara sannan kuma yake tambaya kan goro yake tambaya kan kan kome ko guru me guru to shi ma taban ne ko dangin taban ne shi ma wanda ake shaka an hanci duk dai ka ɗauki ka'ida akan wannan dan abu mai cutarwa a jika shari'a ta haramta ka san sunan shi baka san sunan shi ba yanzu dauki gora ka je ka samu likita ka tambaye shi menene amfanin sa a jiki yana ƙara karsashi ya baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza yana ƙara lafiya yana ƙara kaza sai ka ci gaba da shi yana cutarwa sai ka dakatar shari'a ba sunaye ta baka ba ma'auni ta baka guda daya shine yaya abu zai zama ya zama kabir yaya abu zai zama tayyib duk abin da zai ansa sunan tayyib shari'a ta halatta maka ko na ci ne ko na sha kullu min at-tayyibati wa amalu salihah dukkan abin da ya zanto khabis kuwa shari'a musulunci ta haranta maka wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wannan shine ma'aunin da zaka dauka na'am kalmar mafaz eh eh ba za su rasa dangantaka da juna ba tun da duk iri ɗaya ce asalin kalmar mafaz din daga faza ya fuzu ne fauzan wa mafazan idan aka ce faza ya rabauta ya fuzu yana rabauta fa huwa faiz ulaika humul faizun kaga waɗanda suka rabauta to amma larabawa sukan ɗauki dukkan wata ratar tafiya mai nisa da take kuma wurin da ake karancin ruwa sahara su ce masa mafaz to me yasa suke ce masa mafaz ɗaya daga cikin ma'anoninsa ko dai zanto mafaz wato mahallaka ihun ka banza kenan dan saboda faza yana zuwa bi ma'ana halaka a larabci sai zan to mafaz wato kamar masdari ne ko kuma ismul makan ka gane ko mahallaka ko ya zanto yana nan a matsayin mafaz matsera wurin da za a samu tsira sai zanto min babi tafa'ul gashi wurin ga ka'ida duk wanda ya samu kansa a nesan tafiyar da yake kuma hanyar da take cikin sahara ba ruwa me aka fi masa tsammanin faruwa halaka ko tsira halaka amma tare haka sai suka ce mafaz dan tsiran fata din sai suka sa wurin da ake fatan tsira wanda dan mutum ya halaka ba a mamaki amma tsiran shine ne da haka sai suka sa mafaz min babi tafa'u wato kikkiawan fata amma ba dan ana tsira din ba sai dai dan fatan a tsira idan an shiga wajen wannan idan mun bi gwari-gwarin yadda suke a larabci wannan tambaya ce mai kyau kaga ya fito da abu mai fa'ida cikin darasi kasan cikin darasi wani lokacin ba komai mutum zai faɗa zai faɗa abin da mutane suka fi bukata ya kyale sauran wanda kuma ya bukaci wani abu kuma ya tambaya kaga sai a sake fito da na'am alaikum salam akan me oh. ga na manta akwai littafi da na so in zama da shi to gaskiya na shafa a kwarai da gaske on situ annabi ce ba za ka ce ba na manta sai dai ka ce an mantar da ni wata sabuwar hausa kenan ko <laughs> wa ma an sanihi illa shaitanu an azkura shaitan da yake sabotarwa da mutane mantuwa na haka sai ka ce ulsitu ba za ka ce ba ulsitu musamman dangane da abin da ya shafi qur'ani ala kulli halin gaskiya na shafa'a ne amma insha Allah darasi ne gaba zan zo da littafin da ya hada insha Allah ta'ala jazakallahu khair na mutane guda biyu mutane guda biyu akwai akwai musulmi kuma eh kai suka yi wani aiki aikin da suka yi sai suka yi rasuwa cewar na fi da suke tafi da lafi ma ba su suka yi eh. kuma daga tsari da aka sa da masu da suke ya aka da su da mai rafi ɗaya musulmin ya rafi su ma aka sa ya rafi to sai aka samu ne da dai cewar sun yi laifi sun yi laifi wani mabayi hmm. to a mutum shi ne wannan rantsuwa dai oh, shi kirista da na magana sai rantsuwa sa sai ya je kawo ta dama yanzu bai musulunta ba lantar mai wata magana amma shi musulman yanzu shine muke da ruwa da shi kai tsaye wanda ya rantsuwa kan abin da ya san kai yake irin wannan rantsuwar ita ce ake kira al-yaminul gamus al-yaminul gamus wanda ba ta da kafara saboda muninta shine rantsuwa akan ƙarya kai kaza ka ce ban yi ba tsakani da Allah kai ce wallahi ban yi ba alhali ko kai ba ka yi kaza ba na yi tsakani da Allah kai ce wallahi tallahi na yi sai aka bincika kuma ba kai ba wannan rantsuwa da Allah kan ƙarya kenan saboda girman ta ko fara ba ta bukata ba ka fara da za ta warware ma ita sai ba ta na nasuha irin wannan rantsuwa ce koyo ta ya dori musu rantsuwa iri uku ce akwai yaminul lagawu akwai al-yaminul munaqida ko al-munaqada bismil fa'il ko bismil maf'ul sannan kuma akwai al-yaminul gamus yaminul lagawu ita ce rantsuwa da take gudana kan harshe zuciya bata kudirce ta ba wallahi zan yi kaza wallahi zan yi kaza wallahi na so in yi kaza ban yi ba irin wannan an yi maka rangwame la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allahu ghafurun halim Allah baya kama ka da irin wannan rantsuwar wanda sifil da baka ya haifar da ita ba wai kulla ta kai a ba al'adar zance ne ka saba ka ce wallahi kaza wallahi abin nan kaga irin wannan kowaye ko mutum ya zauna kasa ko ba musulmi ne zaka tana irin wannan ba dan yadda da Allah ba saboda al'adan yaran ne an saba faɗa haka to irin wannan ita ce yaminul ba ka da wani laifi akai dan kayi ta ha kuma da za a zo gida a ce da Allah mai gidan nan nan sai ka ce baya a sanin ka kai baya nan ashe baka sani ba ka shagalta kana cikin nan masallaci ya zo ya shiga aka ce da Allah ce wallahi tallahi baya nan sai aka ce a bari ne mun bincika sai aka bincika sai ga mai gida ya fito kai tsakaninka da Allah ka rantsa bisa ga rashin samuwarsa wanda shine abin da ya tabbata wurin ka abin da ya faru daga baya wannan kuma ba gaibu ne kai game da kai baka san shi ba sai ka rantsa kan wancan ilimin naka wannan duk baka da lafiya kan ilimin wannan rantsuwa ko kuma da Allah mai gidan nan nan sai ka ce eh kwarai da gaske a tsakanin da Allah ka ce wallahi yana nan kai ka ga lokacin da ya shiga ashe baka sani ba ko wata kofa ta can ya sulale ya wuce ko sai aka bincika kuma baya na duk irin wanda yana cikin yamin lagawa wanda baya da lafiya. kuma bai sani da kyau irin wannan rantsuwa ba ta da wata kafara kuma ba ta da lafiya Allah baya kama dan adam da ita amma rantsuwa ta biyu ita ce al-yaminul munaqida ko al-yaminul munaqada rantsuwa wadda zuciya ta kullaka to ita wannan rantsuwar galibi tana da alaka ne da abin da zai zo nan gaba na cewa zan yi kaza ko ba zan yi kaza ba gobe zan kawo maka ziyara gobe zan baka kyautar kaza gobe kan ba zan je kaza ba gobe ba zan yi kaza ba in an jima ba zan yi kaza ba kaga duk wannan wani abu ne da yake da mai alaka da zamanin da ke ta. Allah mun biyar masu zuwa ko shekara mai zuwa yayin da duk ce gobe zan yi ka rantse akan haka zuciyarka ta kulla rantsuwar lalle gobe za ka yi idan ka zo baka yi wannan abin ba ka fara ta kanka yayin da duk ce ba zan yi kaza ba ka rantse zuciyarka ta kulla cewa wallahi ba za ka yi ba sai aka waye gari kai to ka fara ta kama ka to ita wannan ka fara ita ce aka baka zaɓin yin ɗaya daga cikin al'amura guda uku ko dai ciyar da muskinai guda goma ko yi musu tufafi ko yantar da bawa sawa sawa'un mace ne ko namiji shi yadda miskini guda goma abinda zai ishe su a yini abinda zai ishe su a yini ka ba kowa sa'i guda na shinkafa ko na masara in kuma ka ga dama ka dafa abinci ka ba ka ba abincin safe da na rana ka kace da su a yini dama ba a ce maka har da dare ba abincin yini aka ce duk wanda ka ce da shi safe da rana ka ce da shi kwa mutum goma ka ce da su haka ka sauke wannan kafara ko kai musu tufafi idan za ka yi musu tufafi kuma sai ka yi tufafin da ba ya ba fallasa karka mai karancin araha karka mai tsada da yawa ta kai tsaka tsakiya to za ka yi musu ne tufafin da zai ishe su yin ibada sai fa in ba ka da karfin yin tsaka tsakiya sai kai mai araha da yawa dan karfin ka kenan to wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kai musu tufafin da za su iya yin sallah da kaga in mutum ce tufafin da zai rufe jiki gaba da in banda fuska da kafin hannu in namiji ne ko abin da zai rufe kafada har zuwa gwiwoyinsa don abin da ya karu kan wannan nafila ne kai musu abin da zai ishe su wannan har mutum goma to ka sauke in kuma ba haka ba ka je ka sai bawa ne ka yantar da shi ka mai shi da ka ba shi yanci waɗannan al'amura guda uku duk zabi aka baka ko ka yi wannan ko ka yi wannan duk wanda ka dama yi idan ka kasa yin ɗaya daga cikin su baka da abin da zaka ciyar ko yantarwa ko tufafi to shine sai aka baka canji shine kai azumin kwana uku baka yin azumin kwana uku sai in ka kasa yin wanne ɗaya daga cikin waɗannan ababen matukar kana da halin ciyarwa ko tufatarwa ko yantarwa sai kake yin ɗaya daga cikin uku ka zo kai azumin kwana uku kafaran ka bata yi ba dan Allah ya jero su ne su ukun ajere ɗayan kuma aka ce in ka kasa an gane ku la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman فكفارته it'amu عشرة masakin min awsat ma تطعمون ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir رقبة kaga ciyarwa da tufatarwa da yantar da bawa an kawo da kalmar au au dan zabi ake bayarwa lil ikhtiyar kenan faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wanda ya kasa samun ɗaya daga cikin waɗancan to yazo ya azumin kwana uku to kenan wanda ya samu fa dole watan zai zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun Allah ce wannan ita ce kaffarar rantsuwar ku yayin da kuka rantsuwa da haka ku kiyaye rantsuwa hmm. ai na ce idan ka ba su sa'i sa'i ka kowa san dan yace ana magana da fafiyar shinkafa ne sa'i a a da ka nan nan ce nace ko ka ba su wancan ko ka ciyar da su a yi ne ina da lokacin ko gingide kake da kowa <laughs> kun gane ko to wannan ita ce abin da ake kira al-yaminul munakida ku yi hakuri da Allah al-yaminul munakida yayin da kai ta dole kai kafara to ta iya yi wa ka tsaye za ka yi kaza daga baya sai ka gani yi din baya da alkhairi to annabi ya baka shawara ya ce gara kar ka yi ka yi kafara ka kauce wa wannan abu ko ka rantse ba zan yi kaza ba daga baya sai ka gano rashin yin nan fa ba alkhairi a ciki gara ka yi to annabi ya ce ka yi kafara ka yi alkhairin ka ka samu ladai guda biyu ne dan kar ka zo ka yi rantsuwa da gangan dan ka kauce wa wani alkhairi an gane ku wani na neman bashi a wurin ka ai na riga na rantsuwa na ce wallahi ba zan bashi ba ce a a ai bawon Allah ne mai kwazo ko baya cin mutane ne bashi a tarihin zai dawo da shi ce eh gaskiya ni ma yanzu na ga ya kamata a bashi amma na yi rantsuwa ya zan yi annabi ya ce karke mana wata dabara kai ka fara rantsuwan ka kuma ka bashi ba wata dabara i ka fara rantsuwar ka bashi annabi ya ce ba zan taba yin rantsuwa ba kan wani abu sannan sai in ga barin sai fa alkhairi face sai na ka fara rantsuwar na yi alkhairi shi da kansa ya ce haka to balantana kai an gane wannan ko to kaga wannan sune rantsuwa guda biyu ta farko ba laifi ta biyu kuma ita ma in kaga fara ba laifi ta uku fa ta uku ita ce karanta da abin da ya riga ya wuce an yi jiya ko shekaran jiya kaga dole gaskiya ce zaka faɗa ko ƙarya je ka je makaranta ban je ba tsakani da Allah wallahi ban je ba bayan ko kaje kaga nan gurin wato akwai wulakanta sunan Allah a wurinka shi gara wanda ya rantsa wallahi gobe zan yi kaza kaga wannan ai ba da tabbacin me zai samu gobe na kika zai hana shi ba da wannan amma kai kana tabbas in ka san kai ko ba kai ba to dan me zaka rantsa kai akan ba kai ba ko ka rantsa akan ba kai ba da hali ko kai ya zama wulakanta Allah kenan shi yasa yake kiranta al al-ghamus la'anna hatta gamsu sahiba ila nar kana ingiza mutum har sai ta kai shi wuta sai fa mutum ya tuba ta gutun nasuha to galibi ko a harkar kon kwangila mai nan yau don haka ake rantsuwa da wannan mai ba komai bace ba mutum ya rantsa akan kariya kawai ya mayar da Allah ba komai ba wannan wulakanta Allah kenan to dukkan wannan rantsuwa idan kai al ake da kuma akwai abin da zaka iya fita shine idan kace insha Allah ya gobe za ku zo ku ce wallahi zan su insha Allah da aka waye gari baka je ba in baka je ba kaga ba wata kafara kanta dan saboda ka ce me insha Allah to wannan insha Allah dole ka hada da rantsuwa lokaci guda kar yanzu za mu yi sallar isha ce ya gobe zan ganka ce wallahi za ka shikenan baka ce insha Allah sai ya zama sallar isha sai ka tana sai ka ce insha Allah to ba ta yi ba dan kuma ba zai iya kaucewa da wannan <laughs> dole sai ta zanto muttasilatan bil yamin qauluka insha Allah labudda an yakuna muttasilan bil yamin wannan ka'idar kenan sannan kuma rantsuwar da ake wa irin wannan kafara ita ce rantsuwar da aka rantsa da Allah amma mutumin da dai rantsa da wannan Allah ai dama da rantsuwar shirme shi ma tukuna kai da makabula inda Allah dan ka saba ta ma ka zo kafara ba wani kafara kanka dan ba nan tsaci ta shari'a kai ba yanzu laifi ne da kai akan karan tsaye da wani Allah dan annabi ya ce man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut karan tsaye da Allah shine in ko ba haka ba kai shiru yana daga cikin rantsuwa da Allah ko rantsuwa da sunanka ko rantsuwa da sifarsa wannan shine dan ka rantsa da Qur'ani ka rantsa da sifa daga cikin sifofin Allah dan Qur'ani maganar Allah ne kace na rantsa da Qur'ani shikenan amma ce sai an dafa Qur'ani wannan duk jahilci ne da wanda yake na rantsa da Allah da wanda yake na rantsa da Qur'ani da wanda yake wallahi da wanda yake tallahi da wanda yake wa rabbil ka'aba da wanda yake wa rabbil izza dukkan su rantsuwa suka yi ba wai sharadi bane ta rantsuwa sai ka sai an bude Qur'ani ka dafa wannan alƙalin da suka jaka samu jahilai su suke masa tsoro shi wani da an kawo Qur'ani musamman irin rubutun hannu na gida <laughs> katon Qur'ani haka cikin gafaka din nan aka budo izu 30 nan 30 nan aka ce dafa sannan tashin hankali in bai sani ba daidai ne da kana gida kace lalata da Qur'ani ba ko baka yi alwala ba in dai kan ƙarya ne zanubin iri ɗaya ne ba wai sai ka dafa ba tambaya ta karshe wannan yake cewa menene ake kira aymanu talak rantsuwa ta saki shine mutum yake danganta cewa zan yi kaza in ba haka wa mata ta saku shari'a ta hana wannan an gane ko mutum ya ce in ba haka ba ba kanin aurensa sai wallahi in ban yi kaza ba bakanin aure na to wannan bai halatta ba idan mutum ya wannan shine suka ce zai kafara ta yin auren nasa yana nan mun gane idan yayi wannan zai kafara ta mai rantsuwa auren sa ita ce min talak da mun maganganu da dama na malaman fuka hawa cikin na ba mu ya take ce saboda rashin yawan lokaci sai mu hakuri haka abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya rubuta in mata ta salamu alaikum haka zai baya san kowa ya gani da haka sun daga sama har ƙasa galibi haka ake inna man rahima rabbuka wa qalilun ma hum kadan ne cikin mutane wanda ba haka ba rayuwa ta materialism ta riga ta mamaye kan gida mota da sauransu shi yasa duk amana da ake baiwa mutum sai dauka cewa kamar ma kawai an mari'an ne fa kuluhu an mari'a haka masu mulkin kasar nan suka dauka kuluhu an mari'a in ba haka ba sai mutum ya saci kuɗin da ba da shekarun da zai kashe su akwai dabbancin da ya wuce wannan duk wanda zai tafiya yana safar abin da ba motar shiga yake nema ba yana da ita ya fi karfin ta ba gida ba zai zauna ya fi karfin sa ba abinci bane ba ya fi karfin sa ba sutura bane ba yana da sama da dalilin suturo a halin yanzu to wannan abin da ya karu a kan gida motar shiga abinci abin sha to ya zama me in akwai hankali in akwai basira ya zama me to dabbanci kuma sai ka dauka kuma sai ka kai waje kuma wanda yake na ƙasa duk haka yake yanzu tunani an riga an gurɓata gaba ɗaya society din gaba ɗaya maza da mata yara da ƙanana wallahi da zaka sami yaro dan firamare yanzu ka tambaye shi a idan ka gama makaranta me zaka yi soja daga nan fa sai ce gwamna ya ketare komai ya jamfin ya je gwamna daga soja gwamna firamare soja gwamna duk abin da ke tsakanin nan ya jamfin ne saboda yana ganin yadda ake gaba daya a kasar to duk yadda jama'a ta lalace bai kamata kai kuma ka biya musu ka lalace ba muna bukatan a samu mai sanya kwatanta gaskiya cikin yan siyasa ko mutum ɗaya ne ka kwatanta gaskiya ka ga yadda Allah zai taimake ka ka yi tunani na bil adama ba tunani irin na dabbobi ba tunanin dabbobi dan tsako idan ka samu baka san kowa ya samu kai kadai ka sace abin da ya shafi kiwon lafiyar mutane da security din su da tattalin arzikin su da ilimin su da komai ka sace kai kadai kar kai wannan ko yaudara kaga halin dula ko danne mara karfi ga halin kura ke duk dai halin dabbobi ne wannan ko kaza sai kai ta bin wannan ayar ulaika kal al'ayr balhum abal sai ta bayyana gare ka cikin halayen mutane ulaika humul ghafilun zabalallu kawai waɗanda ba su san me suke ba wallahi kamar yadda na faɗa ina mai tawa dan turare duk wanda zai sata yanzu ya kamata ya dauki izina da shugabannin da suka wuce da suka yi sata ya dauki mabotin sun su ce ko na zayyar shekara talatin yana sata ya dauki sarkin sarakuna bukasa na central africa kujerar zinari komai zinari tekulin zinari komai yadda ina suke yau sun zama fi'ili mafi fi'ili mafi yadda kasan ba a taɓa yin su ba a duniya maboto ya sace kudin kasar gaba daya kasar ta nemi rance a duniya ta cewa zai ba ku rance dan rashin kunya yace jami'an gwamnatinsa su zo su haɗu da sakatarorin kamfaninsa a tattauna ya za a yi shi ya baiwa gwamnatin sa bashi don tsabar dabbanci ba yayi wannan ya gama aka zo aka yi masa jiyan mulki aka je ya mutu a waje a banza aka ɗauko kawar banza a kawo kasar a karbe ya riga ya wuce an saka ma kasa abinta wanda an kasira jikinta an karaya burbushinta da yana umar sarauta bai san mutuwa tana zuwa ba waɗansu kwanaki da suka wuce kaɗan duk dan Najeriya hankalinsa a tashe yake me yake jin tsoro 3 Oktoba saboda waɗansu mutane guda biyu kawai da suka zama alƙaƙa game da 3 Oktoba kowa da tunani mai sayan kayan abinci a aje ya fara saya na ajewa ba dan kuma dan idan 3 Oktoba ta zo bai sani ba kila za zai zanto ba fita kila kasa za ta rikici sai ubangiji ya canza lissafin gaba daya ma baina ashiyatin wa duha hakina daga safe fa zuwa rana ta karkata ubangiji ya canza lissafi ya zama wata sabuwar ajanda daban wa da aka fara da ita ba to duk wanda mutane ba su daukan izina haka kowane irin mutum za a iya dama masa lissafi kowaye za a iya dama masa lissafi kowane ne za a iya dama masa lissafi cikin abin da bai kai ba shugabanni nawa aka yi kafin a zo kan wanda suke yanzu a tsakiya suna da yawa amma idan ka faro tun daga lokacin da Najeriya ta zama Najeriya ta samu yancin kai zuwa yau da ka tashi zaka fara tuno su sa Abubakar Tafawa Balewa sa Ahmadu Bello Sardauna da ka tuno su baka da wanda zai dauke maka kewa kuma sai mutum ɗaya ko biyu cikin duk wanda suka auri kasar nan har yanzu mu a nan yankin arewacin kasar nan albarkacin waɗancan mutanen muke ci abinda suka gina muke so a rike kara kwace mana fa abinda suka yi kar a kwace mana Ahmad bin Lunubasi kar a kwace mana abinda suka yi fa muke so kar abinda kar a kwace mana ba wai mu gina namu sabo ba da yan siyasar mu da sojojin mu da bai a cikin duk wanda suke sojan nan yanzu irin waɗanda za su je soja ne a ce kai ka dan sardaune sai na kara musu mita biyu wai dan gajere ne ki sai na shi mita biyu in ba. da haka fa akai su ne kuma suka suka ci amanar sardauna suka ci amanar mu suka ci amanar musulunci to ya kamata yan siyasar mu su farfado wallahi duniya ba ta da tabbas kaga kullum sabuwa take zama to alamar ta kusa karewa kenan wato in ganga ta sai zaki fashewa za ta yi dan Allah alƙawarin ba zai tashi duniya ba sai ta cika da ado duk inda aka yi gidan kasa da idan an rushe yanzu da su muke inda da zana ne yanzu ko an mai da shi na kasa inda babu telefon an kai telefon tsari na da an ka an zo an yi facilitating dan abubuwa ya zama digital an yi menene ai ko menene Thank you.